أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي باخر والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته barkan mu da saduwa a wannan yammaci na laraba sha tara ga watan ramadan shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da uku da dari hudu da arba'in da uku bayan hijirar zama a cikin wa sallama daga birnin maka zuwa madina wanda kuma yake yammaci na ashirin ga watan hudu miladiya ta dubu biyu da da ashirin da biyar a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin marmari a da musa Allah ta'ala ya cikin shi ya shi rahma da wuce gaba da gabatar da darasin mu na tafsirin alkur'ani mai girma wanda muka saba gabatarwa a cikin wannan wata mai alfarma na ramadan wanda kuma idan yan uwa basu manta ba wannan shine majalisin mu na goma sha takwas yayin da muke cikin tafsirin wannan sura mai albarka suratul nahl a yammacin jiya idan ba manta ba mun tsaya a ƙarshen aya ta 62 يوم إن شاء الله تعالى ذلك لا شحايا فاستخدمهم تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة وهدى ورحمة لقوم Allah ta subhanahu wa ta'ala yake ba tallahi la na arsalna kuma umamin min qablika Allah ya ce na rufe da Allah <laughs> Allah ya yi rantsuwa da Allah ba ya ce yace tallahi na rufe da Allah na na arsalna kuma umamin min qablika lallai tabbas mun aika manzanni ga al'ummatan da suka gabace ka kamar yadda muka aika kaga wannan al'umma fa zayyana lahum shaytanu a'malahum amma sai waɗannan al'ummatan shi dan ya kawata musu ayyukansu fa huwa waliyuhum yau Allah ya ce shi ne wanda zai kasance kuma majibancin lamarinsa a yau wanda kuma azabun alim kuma suna tattare da azaba wanda take mai radadi wa ma anzalna alayka alkitaba Allah ya ce kuma ba mu saukar maka da littafi ba illa li tubayyana lahum alladhi ikhtalafu fi sai dan kai musu bayani a cikin abin da suke samu sabani a kansa wa hudan wa rahmatan li qaumin yu'minun kuma ya kasance shiriya ne da rahama ga waɗanda su ga al'ummatan da suka kasance su yi imani to anan Allah subhanahu wa ta'ala yana jan kunne ne da gargaɗi ga mushrikan larabawa game da irin abin da suke yi na karya ka annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam da fito na fito da suke yi da addinin Allah sai Allah subhanahu wa ta'ala yake bayani akan cewa ba akan annabi aka fara yin irin wannan ba mun karanta ire-iren waɗannan ayoyi da yawa hikimar kawo su shine domin kwantarwa da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama aiki da sanya mishi nutsuwa a cikin zuciyarsa domin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yakan ji ba daɗi yakan shiga damuwa a duk lokacin da mutane suke fito na fito da addinin Allah yakan ji ba daɗi ya shiga damuwa a duk lokacin da ya yi wa'azi aka yi masa ilgilanci aka ki yin imani da wannan abin da ya yi wa'azi da zuwa gare shi sai Allah ta'ala yake bayyana masa cewa gabaninsa an tura wa al'ummatan da suka gabata manzanni kuma yadda waɗannan al'ummatan suke izini saboda yadda shaitan yake kawata musu kafirci haka su ma al'ummatan da suka gabata suke yi wa annabawan su izini saboda yadda shaitan ya kawata musu nuna da ayyukansu shaitan ya kawata musu izinin abu ne wanda yake mai kyau ya kawata musu cewa kafirci shi ne daidai ya yi musu alkawarin rabauta da tsira idan suka kafirci cewa. Allah da aka kada annabi sallallahu alaihi wa sallama ya damu gabanin zama an yi wa ragowar annabawa irin wannan Allah ya aika annabawa kuma an yi musu irin wannan izinin idan ya kawata wa al'ummatar su munanan ayyukan su sun ga cewa abubuwa ne waɗanda suke masu kyau da aka ce Allah yake gaya wa annaba haka dan ya kwantar masa da hankali shi yasa Allah ya fara yi masa rantsuwa ko da Allah bai yi rantsuwa ba manzon Allah zai gamsu hankalinsa zai kwanta zai samu rantsuwa kama saboda a ƙara sanya masa rantsuwa sai aka yi rantsuwa aka ce tallahi mun rantse da Allah da kadai arsalna ila kuma min qablik mun aika wa al'ummatan da suka gabace kamar manzanni kamar yadda muka aika ka zuwa ga waɗannan mutanen fa zayyana lahum shaytanu a'malahum amma sai shi ya kawata musu nuna na ayyukan su suka ga cewa ayyuka ne masu kyau yadda suke fito lafiya da annabawa suka cewa hakan mai kyau ne yadda suke shirka suke mutan gumaka duk suna ganin cewa waɗannan ayyuka ne masu kyau dukkan wani kafin lokacin da yake kafirci sa don yana awata masu kyawu wannan kafirci haka bai aikata sabo lokacin da yake aikata sabon sa shedan yana awata masa cewa wannan sabon da yake yi mai kyau ne da shi isa annabi Sulaiman alaihi lokacin da huda huda ya tafi yawo da ya dawo sai yake ba wa annabi Suleiman labarin yadda ya samu waɗansu mutane da yadda wata mace take mulkansu da yadda shekan ya kawata musu molinsu yake cewa inni wajadtu mu'atan tamlikuhum وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وبين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وهم لا يهتدون. يجد سوى حقيقة لا تهوى تسلوكا wanda na samu wata mace tana ainihin wato mulkarsu wata mace ita ke jagora ita ce sarki wa umiyat min kulli shay kuma Allah ya bata dukkanin wani abu da ake bukata Allah ya bata mulki Allah ya bata girman gari Allah ya bata arziki Allah ya bata kisa, Allah ya bata kaza da kaza da kaza wa laha arshun azim to kuma tana da wata karaga ta mulki wadda take mai girma babba mai kyau ne kayan sallah ce wajadtuha wa qawmaha yabduna li shamsi dunillah yace sai dai na same ta da ita da mutanen ta suna bautar wata ne makon Allah suna yi wa rana sujada suna bautar rana Ba zan wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum shaytan ya awata musu waɗannan da ayyukan nan? sun na cewa ayyuka ne waɗanda suke ayyuka wato masu kyau idan ka shi wanda yake aikata laifi kowane irin laifi ne shedan ne yake kawata masa wannan laifin yake ganin cewa yana da kyau wani sai bayan ya aikata laifin sai kuma ya ga cewa abin da ya ba daidai ba ne wanda Allah ya rifata da shirya kenan sai ya zo ya tuba wani kuma ba zai tuba din ba za a zayyana masa cewa wannan abin yana da kyau ya ci gaba da yin wannan abin sai lokaci ya kure masa sannan zai zo ya yi nadama irin nadamar da ba za ka amfani shi ba fakan wata irin nadamar da kurashawa suka yi bayan kammala ainihin wato yakin badar wa idan zayyana lahum shaytanu a'malahum فقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نفس على أخذيه فقال إني بريع منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله lokacin da aka fita yakin badar manzala sallallahu alaihi wa sallam ya fito da ayarin mutane mutum dari uku da goma sha hudu ƙurashiyawa sun fito da mutum dubu da aka sai shaidan ya ƙawata musu wannan yawan nasu ya kawata musu cewa za ku yi nasara za ku yi galaba a kansu in ni jarun lahu yau ni makocin ku ne zan taimaka muku ibn kasir ya ce ya zo ne a siffar wani mutumi ya zo a siffa ta wani mutumi wanda mutum ne wanda yake babba a cikin kabilarsa yana da mutane waɗanda suke mabiya masu yi masa ɗa'a, da aka ya zo ya ce yau zai taimaka musu a wajen yaki shine wa zayyana lahum shaytan shedan ya kawata musu cewa lallai fi wannan yaƙi su ne da nasara faƙala na galiba da kuma yau minan nan na cewa yau ba waɗanda za su yi galaba a kanku duk mutanen duniya in za su haɗu ku za ku yi galaba a kansu wa in ni jarin lamu yau zan yi yaƙi tare da ku zan je maka muku kun ga ya kawata musu cewa da akwai nasara a halin babu nasara da sai sa Allah ya ce falamma tara'atil fi'atani naqata ala aqibaihi faqala inni bari'un minkum lokacin da ya ga rundina ta mala'iku ta sauka sai ya juya baya a guje na cewa su fa babu ruwa na guje can ku fara ta bayanin ku in ni a rama na karuna ni ina ganin abin da ba ka gani ya ga mala'iku saboda shi da ma ya san su a yayi rayuwa a cikin su su kuma mutane ba sa iya ganin mala'iku da ta ce in ni a rama na karuna ni yau na gano abin da ku ba ku gani ba in ni a kafin yau ina jin tsoron Allah <laughs> tsoron Allah ba tsoron hukumar Allah yake ba a mutuwa yake tsoro ya san ya tsaya a lokacin zai su da shi shedan yana kawata wa dan adam mummunan aiki ne shi sa Allah ta'ala ce inna inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa inna ma yad'u hizbahu liyakuna min ashabil jahim shedan maki ne a gare ku kuma ku rike shi a matsayin maki ce yana kiran ku ne don ku kasance daga cikin ɗan jahim Allah ya kare kuma shi shi dan dinnan Allah ya sanya shi ta ko'ina inna ja'alna shayatin awliya lil ladina la yu'minun idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alayha na wallahu amarna biha qul inna Allah la ya'muru bil fahsha ataquluna 'ala Allah ma la ta'lamun la ce hakika mun sanya shedan shine majibincin lamarin waɗanda ba su imani kowane lokaci yana tare da su yana ƙawata musu munanan ayyukansu idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alayha aba'ana sai suka aikata wata alfasha suke wani laifi sai su ce mun sami iyayenmu suna yin wannan laifin mun sami iyayenmu suna yi shi ya umarce mu kai sai Allah ya ce kul inna Allah la ya'muru bil fahsha ka ga baya umarni da aikin sako a taquluna ala Allah ma la ta'lamun yanzu kuna fadan magana ga Allah irin wanda ba ku ba ku kake nufi ba qul amara rabbi bil qist ka ga musu abin da Allah yake umarni shine adalci da ka duk lokacin da mutum zai aikata mummunan laifi shedan ne yake gawa ta masa imamu ka'abi Allah ya shirah la yake cewa bayyana ta'ala li rasulihi sallallahu alaihi wa sallam annahu laysa huwa awwal rasulin kuzziba yace Allah yana bayyana wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ne cewa ba shine manzo na farko da aka karyata ba an karyata manzanni da yawa ga gabaninsa فقال تعالى يتي الله مدوكين سركي يتي تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك الله يتي نارا في مكة الله من تور من ذني إزواج الأمتين داما قبلك أي رسلا يدعونهم إلى التوحيد معنى أن ترى مسلم من ذني ولن تسكي كرا سبزواج كعيس الله فزين لهم الشيطان أعمالهم أما تشي لن يقاوة مسلم أيوكا أيوكا أيوكا أيوكا أيوكا فكذبوا الرسل سكا كرية وأنهم من ذنب وزعموا أن ما هم عليه هو الحق كما يرى مسجوا أبدا سكيفين وأن الشركة شيني أينهم واتو ربوتا شيني قديا المنجي من كل مكروه wanda dukkanin ainihin wato wanda ya bi shi zai tsira daga dukkan wani abinci wa anna ma da akilai rusul fa huwa bi khilafi zalika shi kuma yana nuna musu abin da manzannin suke kiran su sabanin wannan ne su manzannin suna kiran su ne zuwa ga ƙasa, shi shi yake kira zuwa ga shari'a shi yake kira zuwa gaskiya shi yake kira zuwa ga dukkanin abin da zai nisanta mutane da abin da suke ki da aka yi tsawata wa mutane haka mutane suka ji a rasu annabawa ba gaskiya suke kira suka dinga karyata annabawa suna ce da wasu makaryata kai tsaye suna ce da wasu ainihin wato mahaukata kamar yadda ainihin mutanen annabi nuhu alaihi salam suka karyata shi قال الملأ من قومه إنا لنراك قال الملأ الذين قال الملأ من قومه من إن أه؟ بعد بعد أن نبع بالنبع أن نبلغ لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ قال الملأ الذي قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس في ضلالة ولكني رسول من رب العالمين وذا على ذي مدى نسى سكة شيخين يقاوة تاموس سكة في فنكاتي لقفة شيخين فقط تتشيني قال فتتشي أباك الرب في لنمي عزيزي حكى عن نبو حوت شيما في يقاوة تاموس سكة في مقشي ووالي قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاحة wa inna la nazunnuka min al-kadhibin haka ya dinga kawata musu irin waɗannan munanan ayyuka yace falamma zayyana lahum shaytanu a'malahum sara waliyuhum fid dunya idan haka tunda shaytan ya kawata musu munanan ayyukan su suka kafa cewa Allah sai ya zama majibincin lamarin su a duniya fa ta'uhu wattaba'uhu wa tawallaw ce sai suka yi masa da'a suka bi shi suka juya wa annabawa baya yasa Allah ta'ala yake cewa amma tattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu yanzu za ku riki shedan da shi da zuri'arsa a matsayin maji ban sallama bacin Allah wa hum lakum adu bayan sun kasance makiya ne a gare ku bi isa lil zalimin badala Allah ya ce tir da irin wannan canji da azzalimai suka ta yaya za ka saki Allah ka kama shi wannan shine cikakken sakin reshe a kama ganye mutum yana rike da reshe wanda yake mai karfi urwatul wusqa wa man yu'min billahi wa man yakfur bit taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwati al wusqa la infisama laha wanda ya imani da Allah ya kafirce wa dagu Allah ce shi ya riko da igiya wanda take mai karfi wanda ba za ta tsinke ba tamkar reshe ne wanda ba zai taɓa fallewa ba sai shekan ya kawata musu suka tafi wannan reshen suka kama ganye wanda zai ainihin wato tsinke ya faɗo da su Allah ta'ala ce walahum azabun alim kuma sannan suna da azaba wacce take mai radadi ma'ana suna da azaba ranar tashin alkiyama mai radadi saboda yadda suka kafurce wa Allah suka yi wa shaidan biyayya suka ainihin wato karya ta annabawa to ranar alkiyama Allah ta'ala zai rufe su da azaba azaba wanda take mai radadi wanda za su dinga tsine wa shaidan suna kafurce masa suna zagin sa a cikin wuta idan zagin ya dame shi ya fara jin haushi kuma sai ya tattara musu ya tattara su ya musu kutuba mun karanta a baya cikin suratul ibrahim وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي ولا تلوموني ولوموا انفسكم ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي اني كفرت بما اشركتموني من قبل ان الظالمين لهم عذاب اليم ana cewa qala shaytanu lamma qudiya biyar amr kuma shaytan zai gaya wa mutane a lokacin da aka gama dukkanin al'amura aka gama kiyama ta tsaya aka yi hisabi yan aljanna suka yi aljanna yan wuta suka yi wuta lokacin da suka dame shi da tsinuwa da zaki zai ce su inna allaha wa'adakum wa'adal haq ku sani fa Allah ya muku alkawari alkawari na gaskiya ya aiko muku manzanni ya ce ku bi manzanni ku kaɗai tashi a bauta in kuka yi haka zai a aljanna wa wa'adtukum ni ma kuma ne muku alƙawari fa akhlaftukum ni sai na kafa muku nace in ko kafin cewa manzannin kuka bitince kuka kin imani da Allah zan shiryar da ku zan sa ku shiga cikin rahamata to ni ƙarya nake yi ba da wata rahama wa ma kana li alaikum min sultani illa an da'atukum fastajabtum to kuma yau ba ku da wata hujja da za ku ce ni na kasar da ku ba wanda ya ce na tilasta shi ya kafirce illa an da ko kawai abin da na sani na kiraye ku ne na ce ku kafirci ban dirsa sa muku ba ban tilasta muku ba fasta jabtun ne amma sai kuka amsa muku wa kafirci fala ta domo ni ko da mu abu na ka kar wanda ya zarge ni yau kowa ya zargi kansa ma ala bi hukum. yau ba zan iya tsira na muku komai ba zan iya tsira da ku daga azaba ba wa ma antum bi musrikhiyya kuma ba za ku iya tsira da ba za ku iya mun komai ba inni kafartu bima ashraktumuni min qabl ce ni ku tsaya ma shirka fa da kuke yi tunda kuna jingina mun ni fa ban yadda da ita ba na kafirce ban yadda ba ko kuke yin abin da haka ni ban yadda da wannan shirka ba kowa ta to sai Allah ya ce inna zalimina lahum azabun alim lallai yau azzalimai suna da azaba wanda take mai girma kaga illar biyayya ba shi da biyayya ce wanda a duniya ba za ta yi maka amfani ba kuma a lahira ma ba za ta yi maka amfani ba matuƙar kayan da shi shi sa imamu shaukani Allah ta'ala ya fi shirhama yake cewa wal maradu bil yawmi fi qawlihi fa huwa waliyukum al yawm abin da ake nufi da al yau da Allah ya ce fa huwa waliyukum al yawm yau shi dan shine majibacin lamarin su yace yahtamilu an yakuna al maradu bihi zamanin duniya. ki za ta iya yiwa Allah yana nufin a duniya shi dan shine majibacin lamarin su tunda shi yake kawata musu sako ya sa su ga abu laifi abu ne mai kyau ya sa in sun yi laifi su ji ba su yi komai ba da haka rayuwarsu ta duniya gaba ɗaya suna tare da shaidan fa huwa qarinuhum fi duniya shine makocinsu a duniya suna tare da shi a ko'ina yana kawata musu nuna na ayyukansu ya ce wa ya an yakuna al-yawm ibaratun an yawm al-qiyamah wa ma yace za kuma ta iya yiwa wannan al-yawm da Allah ya faɗa yana ishara ne zuwa ga ranar al da abin da zai biyo bayan yadda suka yi wa shaitan biyayya a duniya to ranar lahira ma suna tare da shaitan babu ruwan Allah da su duk irin azabar da za su sha za su sha ta tare da shaitan kuma sannan ba zai iya zama waliyin nasu ba ba zai iya tseratar da su daga azabar Allah ba ba zai iya ainihin wato tserar da su daga cikin wannan hukuma ba to da haka Allah subhanahu wa ta'ala tabbatar da cewa wa lahum azabun alim ranar alkiyama kuma suna tattare da azaba wadda take ainihin wato mai girma Allah ta'ala ce wa ma anzalna alayka kitaba kuma sannan ba mu saukar maka da littafi ba illa li tubayyana lahum alladhi ikhtalafu fihi sai dan ka bayyana musu abin da suke samun sabani a kansa wannan hikima ce ta saukar da ainihin wato alqur'ani ita ce mafi girman hikimar da Allah ta'ala ya saukar ita ce mafi girman hikima ita hikimar saukar da alkur'ani mafi girma ita ce don a bayyana wa mutane abin da suka samu safani a kai a bayyana musu abin da yake daidai wa an zanna a ne ka zikira da bayyana tubayyana linnati ma nuzula ilaihim min rabbikin wa la'allahum yatafakkarun Allah ce kuma mun saukan maka da alkur'ani ne don ka bayyana wa mutane abin da ainihin wato aka saukar zuwa gare su da aka Allah ya saukar wa da annabi sallallahu alaihi wa sallama alqur'ani domin ya bayyana musu abin da yake na daidai ya bayyana musu abin da yake ba daidai ba ya bayyana musu umarnin Allah ya bayyana musu hanin Allah ya bayyana musu yadda za su ibada ya bayyana musu yadda za su mu'amala ya bayyana musu halal ya bayyana musu halal ta haka ne za su san daidai su san abin da yake ba daidai ba ta haka za su san alkhairi ta haka za su san sharri da aka Allah ya saukar da alqur'ani ne dan a bayyana wa mutane shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama bai gushe bai dinga bayyanawa ce ala inni utitul kitaba wa mithlahu ma'a shi ku saurara lalle an bani alqur'ani da wani abun misalin ta shine sunna in alqur'ani ya zo mujmal sunna sai ta bayyana sai ta faka bayani shi yasa mun yi bayani a baya dole akwai buƙatar din mutum ya rike alqur'ani sai ya hada da hadisi dan hadisi shi yake bayyana ma'anonin alqur'ani ba yadda za ka karki alqur'ani kadai ka ce za ka ko kuma ainihin wato za ka tsira da ka shi alqur'ani yana bayyana abin da yake na Allah in an samu sabani qur'ani ake komawa da hadisi sai sa Allah ta'ala ya ce ya ayyuhan ladina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تعويلا Allah ce ya ku waɗanda kuka imani ku yi wa Allah da'a ku yi wa manzon Allah da'a kuma ku yi wa shugabannin ku da'a Allah ce idan kuka samu sabani a cikin wani abu cikin wani hukunci waɗannan suna ganin halal ne waɗannan suna ganin haram ne waɗannan suna ganin sunna ne waɗannan suna ganin bid'a ne waɗannan suna ganin mustahabbi ne waɗannan suna ganin makaruhi ne waɗannan suna ganin haram ne Allah sai ya farko ila Allah wa rasul to ku dawo da wannan al'amarin da kuka samu sabani akan su zuwa ga Allah da manzansa in kuka dawo da shi zuwa ga Allah da manzansa manzan Allah zai yi muku bayani wannan shine ma'anar da tubayyana li tubayyana lahum alladhi ikhtalafu fihi shine ka bayyana musu abin da suka samu sabani akai Abdullahi dan Abbas Allah ya kara mishi yadda yake farudduhu ila Allah wa Rasul ay farudduhu ila kitabillahi wa sunnati rasulih ma'ana ku mayar da abin zuwa ga littafin Allah da kuma sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam me Allah ya ce akan hukunci kaza me manzan Allah ya fassara wannan hukunci shine abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake nufi Allah ya ce wa hudan wa rahmatan liqaumin mu'minin liqaumin mu'minun kuma shi alqur'ani ya kasance hudan shiriya ne rahmatan rahama ne mai qaumin mu'minin yu'minun ga waɗanda suka kasance suna yin imani ya kasance jagora ne na shari'a shi yasa Allah ya ce hudan lil muttaqina ma'ana alqur'ani shari'a ne ga waɗanda suke masu ta'awa zai dora su akan tafarkin daidai tafarkin da za su samu tsira su samu rabota ranar alkiyawa wa rahmatan kuma zai zama sanadiyyar samun rahmar Allah domin dukkanin wanda ya rike alqur'ani yayi aiki da abin da alkur'ani ya zo da shi ya hadu da halin alqur'ani ya dace a bisa ga tafarkin daidai kuma zai samu rahama ta Allah subhanahu wataala ya Allah ka dakatar sai Allah ya shi wallahu anzala والله samaai ma'an fa ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لهم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونهم من بين فصل ودما لبنا خالصا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وبشر تعالى والله أنزل من السماء ماء kuma lallai Allah shine wanda yake saukar da ruwa daga sama fa ahya bihi al-ardha ba'da mawtiha sai ya rayar da ƙasa da wannan ruwan bayan mutuwarsa inna fi zalika la ayatan li qaumin yasma'un Allah ce lallai a cikin wannan da akwai aya akwai abin duba ga waɗanda suka kasance suna jin abin da ake musu wa'azi da shi wa inna lahum fil an'ami la ibra Allah ce kuma lallai akwai abin mamaki akwai abin izina gare ku game da halittar dabbobi nusikum mimma fi butuni Allah ce muna shayar da ku daga cikin abin da yake cikin waɗannan dabbobi din min baini fardin wa damin labana muna shayar da ku tsakanin kashin dabbobin da jininka da jininsu sai mu samu muku da nono khalisan wanda yake tsarkakakke sa'iran lishabirin mai daɗi da sauki wajen hafiya ga masu sha wa min samaratin nakhil wal ana. haka daga cikin 'ya'yan itatuwa na dabino da kuma inibubbuka tattakhizuna min sakaran Allah ce kuna rika abun maye daga shi kuna amfani da dabino ko inibi wajen yin mafiya. wa rizqan hasana da kuma arziki wanda yake mai kyau inna fi zalika la ayatan liqaumin ya'qilun Allah ce lalle a cikin haka da akwai aya akwai abin duba ga waɗanda suka kasance kusa hankali to a nan ubangiji madaukakin sarki sai kuma ya ci gaba da bayani game da waɗansu nau'ika daga cikin nau'ika na nikimomin Allah subhanahu wa ta'ala a kan sa nikimomi masu girma daga cikin nikimomin Allah kuma ayoyi ne masu girma da suke tabbatar maka da kaɗaituwar Allah subhanahu wa ta'ala da kuma cikar ikonsa da kuma tabbatuwar mulki zuwa gare shi Allah ta'ala ya fara bayani game da ni'ima ta saukar ruwan sama sannan ya zo ya yi bayani game da wata ni'ima ɗin wadda suke tattare da dabbobi al'adam dabbobi na ni'ima da kuma ni'imar da muke samu ta ƴaƴan itatuwa wasu daga ciki ni'ima ta farko Allah ta'ala sai ya ce shine saukar da ruwan sama wallahu anzala minas samai ma'a Allah ta'ala shine wanda yake saukar da ruwa daga sama fa ahya bihi al-ardha ba'da mawtiha Allah ta'ala sai ya rayar da ƙasa bayan ta mutu ma'ana bayan ta bushe a lokacin rani ta kekashe babu mamora a tattare da ita sai Allah ta'ala ya saukar da ruwa ya dake ta sai ta tashi sai ta rayu har ta iya fitar da wani abu da za a iya shukawa a cikinta shi ne abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar na ni'imarsa shi ruwa yana sauka ne ainihin wato daga sama abinda ake nufi da asama shine wannan saman da muke iya ainihin wato gani jihatul hudu aw istihabil muntashir wannan sama madaukakiya ko kuma girgijar da yake ya watse a doron kasa shi Allah ta'ala yake kira da asama ana domin ruwa da Allah ta'ala yake saukowa yake saukarwa ba wai yana saukowa ne daga sama ta ɗaya ba ko sama ta biyu ko sama ta uku ko sama ta hudu a'a yana sauka ne daga girgijen da yake sama wanda yake motsi din ake iya ganin sa na taba jin wani malami yana tafsiri yace zala minas sama'i ma'a Allah shi yake saukar da ruwa daga sama ma'ana sama ai manzon Allah ya faɗa al'arshi yana kan ruwa to wannan ruwan shi yake saukowa ya sauka mutane su yi amfani da shi kuma babu wani nasu da ba wannan kuskure ne abinda da ƙur'ani ya tabbatar shine ruwa yana samuwa ne ta hanyar gajimare wa huwa alladhi yursilu ar-riyaha bushran bayna yaday rahmati hatta idza aqallat sahaba thiqal suqnahu li baladin mayyit fa anzalna bihi al-ma' fa akhrajna bihi min kulli thamarat kadhalika nukhrij al-mauta la'allakum tadhakkarun Allah ta'ala ce wa huwa alladhi yursilu ar-riyaha bushran bayna yaday rahmati Allah ta'ala shine wanda yake aiko iska tana mai busharar rahamar Allah subhanahu wa ta'ala a gabanta duk lokacin da aka ga iska ta taso tana bushara ne na cewa za a iya samun rahama ta ruwa a gaba Allah ce hatta idza aqallat sahaban fiqalan har sai wannan iskar ta dauki girgije wanda yake mai lauyi kaga sai aka ce as-sahab ba a ce as-sama ba dan ka gane girgije shi yake sokar da ruwan sama sai aka ce hatta idza aqallat sahaban fiqalan sai aka ce ne suqna'u li baladin mayyit sai mu shayar da gari matacce da wannan ruwa ai mu shayar da kasa wadda ta rigaya ta mutu mu saukan mata da ruwa ta sha ta koshi ta iya fitar da ainihin wato sirrai shi sa Allah ce kazalika nuqridul mauta la'allakum tadhakkarun kamar aka nemi ki fitar da ainihin wato matattu domin mu kasance masu izina da aka alan as Allah yana nufin ainihin wato as girgije wanda yake sama shi yake haɗuwa in iska ta zo za ka hura masa iska in ta hura masa iska sai sashin sai ya barbaru juna sai Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da ruwa Allah ta'ala ya ce fa ahya bil arda ba'da mawtiha sai kuma mu rayar da kasa bayan ta mutu a lokacin bazara kasa tana mutuwa tana bushewa ta ke kashe ta yadda idan iska ta zo ma tana iya ɗaukan kura daga cikin wannan kasa din ta yi gaba da ita inda a ce a lokacin za ka tona kasa ka zuba wani abu na amfani na hatsi wanda za ka shuka ba zai taba fitowa ba saboda kasar a mace in kana so ya fito kuwa sai kai mata wahala sai ka yi mata ban ruwa shi yasa ake noman rani ana iya yin noma a lokacin amma ne sai ana jika wannan kasar da ruwa in za a shuka kaɗai a bari ba zai taba fitowa ba kaga a lokacin kasar mai tashi ta riga ta mutu amma idan aka saukar mata da ruwa sai wannan ruwan ya rayar da ita ya busa mata rai sai ta tashi ta iya amfanar da waɗanda suke rayuwa a kanta shi yasa Allah ta'ala yake cewa wannan ra'ada hamidatan za ka ga ƙasa ta mutu ta bushe ta ke kashe fa iza anzalna alaiha ma'a tazzat wa rabat amma lokacin da muka saukan mata da ruwa a tazzat sai ta miƙe wa rabat sai ta karu Allah ta'ala ce wa ambatat min kulli da bahir sai mu dinga tsirar da ya ta dinga tsirar da ya zuwa kowane dangi iri biyu kuma wanda yake mai burgewa mai kai haifarwa to kaga wannan ni'ima ce daga cikin ni'imar Allah subhanahu wa ta'ala tsawon da ruwa inda Allah ya ga dama sai ya rike wannan ni'imar ya iya sauka mana da ruwa amma saboda jin kansa da tausayinsa sai ya saki ruwa yake saukan mana da shi lokaci bayan lokaci inda ba a saukar da ruwan da an shiga cikin musiba da an rasa abin da za a ci dabbobi ma da an yi fari lokacin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam an samu kamfai na abinci ba kuɗi a hannun mutane ruwa ya ki sauka da wuri har dabbobi suka fara mutuwa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wata rana yana kan mumbari yana kutuba sai ga wani sahabi ya shigo a gegice ya ce ya rasulullahi ruwa ya ki sauka amfanin gona ya lalace dabbobi suna mutuwa a rokan mana Allah ya saukar da ruwa kaza Allah ka kuma ya kaga hannunsa ya yi addu'a Allah ta'ala ya so da ruwa a cikin ni'ima ce ra'ama ce ta Allah subhanahu wa ta'ala wadda in Allah ya ga dama ya rike ta babu wanda ya ke kawo sannan ni'ima ta biyu shine yadda ƙasa take rayuwa bayan ainihin wato wannan ruwan ya dake ta in kai aka ce ka raya ƙasa ba za ka iya raya ta amma saboda hikimar Allah da rahamarsa sai a saukar da ruwa sai ya raya kasar sai taimako amfani kaga wannan ba hikima ce daga cikin manya-manyan ni'imomin Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa Allah ya ce inna fi zalika haƙiƙa a cikin waɗannan ni'imomi da aka ambata ni'ima ta tsoron ruwa da ni'ima ta rayar da kasa da fitar da tsirrai la ayatan li qaumin yasma'un akwai abin duba ga waɗanda suka kasance waɗanda suke ji ma'ana waɗanda suke jin abin da ake yi musu wa'azi a kai ima'u tadabbur ji wanda yake na tadabburi na tunani zaka ji me Allah ta'ala ya faɗa za ka gaskata abin da Allah ta'ala ya faɗa za kuma kai imani da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa wannan akwai ainihin wato abin duba asima a nan ai ainihin wato malamin suka ce huwa sama'ul qulub wal aqul shine ji na zuciya da kuma ji na hankali ji iri biyu ne akwai ji na kunne akwai kuma ji na zuciya da hankali ji na zuciya da hankali shi yake yin tasiri ga mumini zai ji imani zai kara a cikin zuciyarsa shi kuma sima'ul azan ba kowa ne yake yi wa tasiri ba in ka ɗauki kafiri duk abin da ake faɗi na wa'azi har yana ji amma yana masa tasiri ba ya masa tasiri ba ya yarda ba ya imani wannan shi ne sima'ul azan amma muni shi ya haɗa dukkanin biyu akwai sima'ul azan akwai kuma sima'ul kulubuwar yana ji da kunnensa kuma yana ji da ainihin wato zuciyarsa yana ji da hankalinsa wannan ji shine wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake magana a nan sai Allah ta'ala ya ci gaba da bayani game da wata ni'ima da shine wa inna lakum fil an'ami la ibra lallai a tattare da ku da akwai abin duba akwai abin izina ga dabbobi al'an'am shine ainihin wato dabbobi na ni'ima wanda Allah ta'ala ya ambace su a cikin suratul an'am samaniyata azwaj dangogi ne guda bakwai akwai raƙumi da taguwa akwai sa da saniya akwai rago da tinkiya akwai akuya da da bunsuru in ka hada za ka ga dangi guda takwas to su Allah subhanahu wa ta'ala yake magana a akwai abun duba a tattare da su akwai abun izina a tattare da su abubuwan duba tattare da dabbobi suna da yawa to amma sai Allah subhanahu wa ta'ala ya takaita mana akan abu guda daya shine ni'imar abin sha da yake samar mana daga gare shi Allah ta'ala yana samar mana madara ko ka ce nono daga dukkanin waɗannan dabbobin ana samun nono daga raƙuma ana samun nono daga saniya ana samun nono daga tinkiya ana samun nono daga afiya dukkanin su kuma ana amfani da su amfanin nika waɗanda suke mabambanta juna wanda wasu daga ciki cikin su sun zo da su misali in ka ɗauki nonon raƙumi yanzu Allah ya bayyana cewa yana maganin dukkanin matsalolin ciki haka in ka ɗauki nonon saniya yanzu Allah ya tabbatar da cewa yana maganin dukkanin wata matsala ta sanyi haka in ka ɗauki nonon akuya yana maganin dukkanin wata matsala na fata in ka ɗauki nonon tinkiya yana maganin dukkan wata matsala wadda take cikin jinin ɗan adam ina fata an fahimta kaga wannan menene ni'ima ce ta Allah subhanahu wa ta'ala a kan nono kaɗai ba wai iya waɗannan ne kaɗai ni'imomi da alfanun da ke tattarar su ba a'a da akwai alfanu da ni'imomi masu tarin yawa wannan mun kawo su ne babu tamfe misali duk da cewa a Allah bai ambaci ni'imomin ba bai ambaci amfanin da ke ciki ba kawai ya ambaci ni'imar samar da wannan nonon ne ya ce wa inna lakum fil al'ami la ibra hakika kuna da abin duba abin izina wanda zai kara muku imani da hankali game da lamarin dabbobi tun daga kan halittarsu da yanayin rayuwarsu da yanayin yadda kuke samun amfani da gare su Allah ta'ala ce nusikum mimma fi ke. muna shayar da ku daga cikin abin da ke cikin waɗannan dabbobin me ake shayar da mutane shine ainihin wato nono imam al-arusi Allah ta'ala ya mishi rahama yake cewa abdalin fi butunihi fi da aka ce zamirin yana komawa ne zuwa ga dabbobi ai nutsikun mimma fi butunil al'ani muna shayar da ku daga cikin abin da ke cikin dabbobi sai aka ce min butunihi aka ba da zamiri na zamiri na namiji ba ce min butuniha ba a ba da zamiri wanda yake na mace saboda ne ismul jam'i al'an'am ismul jam ne suna ne na jam'i a ƙa'ida ta larabci kuma ismul jam yana ɗaukan zamiri guda biyu yakan zo da zamiri na namiji yakan zo da zamiri na mace in an ce nusikun mimma fi ya yayi daidai in an ce nuqikum mimma fi ha yayi daidai shi yasa yaran alqur'ani da fasaha qur'ani zai zo maka da dukkanin biyo a nan sai aka ce nuqikum mimma fi butunihi a cikin suratul furqan sai aka ce nuqikum mimma fi butuniha ina fata an fahimta dan ka gane nan in an ce butuni idi ana nufin cikin dabbobin can ma sai aka ce ma butuni ha sai aka baka jami'in da zaka fi ganewa da ni na ainihin wato mace Allah ya ce min baini farsin wa damin lamanan muna ba ku nono tsakanin kashin dabba da kuma jininta nono da muke sha sawa'un nono raƙumi ko nono na saniya ko nono na akuya ko nono na tsinkiya yana samuwa ne tsakanin abubuwa guda biyu tsakanin kashin dabba da kuma jininta daga nan Allah ta'ala ya sanya wata na'ura a cikinta wadda za ta haɗa jinin da kashin ka yi dalushin sun sai kuma ta tace in ta tace sai a fitar da wani bangare na jinin wanda zai fi jikin dabbar ya mata amfani a fitar da wani bangare na kashin dabbar ta fitar da shi kasa wanda ba shi da amfani a jikinta zai yi wa ɗan adam amfani wajen yin shuka a kan yata a matsayin kaki a tsakanin jini da kashin kuma sai a fitar da wani sinadari na musamman na nono shine wanda zai sauka a hanzarta a dinga tafa ana ta <laughs> ina fata amfani ta. wanda shine ma'anar min baini farfin wa dami ma'ana tsakanin alfar shine kashin wannan dabba wa da kuma jininta labanan ana ba ku nono wanda kuke sha wanda kuma ya kasance khalisan ta tace ba yadda za a yi ka tatso nono daga jikin dabba ka zo sha ka ji yana warin kashin dabba ba zai ba ko ka ta nono daga cikin dabba ka zo sha ka ji yana karni na jirin dabba ba zai yi ba saboda mai labanan khalisan nono ne tatacce an tace shi daga jinin an tace shi daga kashin sai aka fitar muku da iya nono kada shi kuke bukata akwai wanda ya wannan ba Allah ba akwai wani fassiri da zai iya hada jini da kashi ya fitar da nono akwai alafar mu dai a kano ba mu <laughs> ba za ka taɓa samu ba garbin nonon ya fita daban daɗinsa ya fita daban amfaninsa ya fita daban amma ta ina ya samu ta jini da kashin dabba inna fi zalika la aya yasa Allah ce inna fi zalika la ayatan li qaumin yu'minuna lallai a cikin wannan da akwai aya akwai abin duba ga masu imani wannan kaɗai zai ƙara musu imani zai ƙara musu tsoron Allah subhanahu wa ta'ala domin sun san Allah ya yi musu nikimomi masu tarin yawa wanda in ba Allah ba ba wanda ya tsaye musu wannan nikima yanzu ita dabbar yadda Allah ta'ala ya yi ya kore maka ita inda an bar ta da hankali kai ka isa ka saba ka ba ko ka isa baka isa ba amma sai aka cire mata hankali saboda ku ji daɗin rayuwa da aka cire mata hankali za ku yi mata yadda kuke so ku dora mata kaya ku hau ku tatsi nonanta ku sha ku yadda ita ku yanka ku fete, ku gyara ku ci duk wannan menene ni'ima ce ta Allah subhanahu wa ta'ala idan ka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce inna fi zalika la ayatan lil qaumin yu'minun lalle a cikin wannan da akwai abin duba akwai aya ga waɗanda suka kasance ainihin wato mu'mini Allah ta'ala ya fitar muku da nono tsakanin jinin dabba da kashin ta kuma aka tace muku shi ta yadda ba za ku ji warin kashin ko karnin jinin ba sannan ya kasance sa'iran lisharibi ma'ana sa'iran mai daɗi wajen sha kuma mai sauƙi in aka ce sa'ir abin yake da daɗi a wajen sha kuma mai sauƙi wajen haɗiya ce sa aka ce sa'iran lisharibi mai daɗi a wajen sha kuma mai sauƙin haɗiya in ka samu nono original kana sha wanda bai tsayi ba za ka ji har wani garbi yake yi bayan daɗi ina fahimta har wani garbi za ka ji yana yi na musamman ga wani kamshi yana yi na musamman a madadin a karnin jini ko a duwarin kashi a sai aka sa masa wani kamshi na musamman wani kamshin nonon da zai shi zai sa masa sha'awar shan nonon kuma ya sha ya ji daɗi in ka ji daɗi ka ce alhamdulillah kuma a baka lada <laughs> Allah ce da ka wannan hikima ce da kuma rahama ta Allah subhanahu wa ta'ala to anan Allah subhanahu wata'ala ya ambaci nono ne kadai saboda nono yana da wata miza ta musamman akan dukkan wani abu da ake samu a cikin dabba nono yana da wata falala wadda suka ta musamman imam al-qurtubi Allah ya bishira a cikin tafsirinsa ya kawo hadisi wanda imam abu dawud da wasu daga cikin marwaita suka rawaito daga abdullahi dan abbas Allah ya kara mishi yadda yace ata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi labanin ba. an kawo wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nono manzon Allah sai ya karba ya sha thumma qala sai manzon Allah yace idza akala ahadukum ta'aman idan dayan ku ya samu abinci ya ci ya falyaqul to ana so ya ce Allahumma barik lana fihi ya Allah kai mun albarka a cikin wannan abincin wa a aqimna khayran min ka ciyar da mu mafi alkhairin abincin misali ya ce wa idza tafa labanan in kuma ya sha nono fal ya ya ce allahumma barik na fihi ya allah ka yi min albarka a cikin wannan nona wa zidna min allah ka ƙara min wani nona fa innahu laysa shay'un yujzi an yujzi an fa'al wa sharabi illa laban misali ya ce domin babu wani abu da yake wadatar da mutum daga abinci da abin sha sai nono haka falalan nono kenan Abin in ka kana bukatar me kana bukatar ruwa ruwa in ka sha kana bukatar me kana bukatar abinci amma in za ka samu nono kai ta sha baka ci abinci ba baka sha ruwa ba za ka rayu haka manzon Allah ya faɗa shi yasa manzon Allah yana son nono in kana so ka burge manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a wajen kyauta kawo wa manzon Allah kyautar nono kada ba manzon Allah a take zai bude ya sha saboda yadda yake son nono shi yasa wasu daga cikin malamai suka ce shan nono sunna ne bayan jin daɗi kuma kayi ne kayi sunna to haka imamu kurbi har wa yau yake magana akan nono falalasta yake cewa fa kai fala ya kunu kadhalik to dan ma ne ba za a ce nono yana da falala ba wa huwa awwalu ma yataghadha bihi al-insan bayan shine abu na farko da dan adam yake ciyar da mutum da shi in aka haifi mutum yana fasowa duniya ba za a ce a bashi ruwa ba ba za a ce a bashi tuwo ba ba za a ce a bashi shinkafa mai za a ce a bashi a bashi nono shi shine abu da farko da dan adam yake sha wa tanmu bihi al-abdan yace da shine jikin dan adam yake fara rayuwa yake fara tsuro yake fara girma wa huwa qutun bihi qawamul asta yace kuma shi abinci ne wanda yake tsayar da gangar jiki وقد جعله الله تعالى علامة لجبريل على على هداية هذه الأمة yace kuma Allah ya sanya Jibril ya zo da shi a matsayin wata alama ta shirya wannan al'umma mun karanta a cikin hadisi manzo Allah ya bamu labari lokacin da yaje da Miraji an zo masa da ƙwaryar giya an zo masa da ƙwaryar nono Jibril ya zo masa da kore guda biyu wannan ta giya wannan ce Allah sai ya zaɓi nono ya karɓi wannan nonon ya sha ya sha ya sha ya sha ya sha ya miƙa wa jibril jibril ya ce ƙara manzo Allah ya ƙara sha ya sha ya sha ya sha ya sha ya mika masa ya ƙara cewa ƙara manzo Allah ya ƙara sha karo na uku yana gama sha sai ya gyara sai jibril ya karɓa yace tabbas ka zaɓan wa al'umma ta shari'a inda ka karfi jiya to da al'umma ta kasance ba shigayya al'umma kaga wannan falala ce ta falala ce ta nuni يمكن ففي الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أبو أشكر حديثي جنجا تشي بزالة صلى الله عليه وسلم يشي أتاني جبريل بإناء من خمر وإناء من لبن شي جبريل يا أبو من دقول مجازين قريا تفرقو تنونو قريا تفرقو تعلم وفكيا فاخترت اللبن وقال لك فين ذا فقال لي جبريل في جبريل يشي اخترت الفطرة لن يكرر الشيطان kaga wannan yana nuni akan ne matsayin nono da falalarsa sai Allah ka kara mana kaunar nono ka ta azurta mana nono mai kyau inda matsalar take yanzu babu nono mai kyau ne mai fulani in sun taso mis suke yi kara masa wani abu ke wasu su sa masa kuka irin falbatin nan saboda ha'inci wasu su sai wani abun aka su kara shi yasa za ka ga nonon da ka tsaye shi ka ajiye awa biyu awa uku za ka ga ya fara kumbura saboda ba zallan nonon ba ne da haka Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ce inda fi zalika la ayatan li qaumin yu'minun lalle a cikin wannan da akwai izina ga waɗanda suka kasance masu hankali masu imani in sun ga wannan sun ji irin wannan ni'ima zai ƙara musu tsoron Allah zai ƙara musu imani kuma za su gode wa Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah tabaraka wa ta'ala kuma ya ci gaba da bayani game da ainihin wato dangi na ƴaƴan itatuwa yace wa min thamaratin naqil wal a'nab takathuduna minhu sakaran wa rizqan hasana haka a bangaren ainihin wasu ƴaƴan itatuwa na dabino da kuma ilimi dafi zuna min sakaran kuna da kayan maye daga gare shi kuna yin giya da dabino kuna yin giya da ilimi wa rizqan hasana kuma kuna samun arziki wanda yake mai kyau da shi kuna siyarwa insha Allah ta'ala a yammacin gobe za mu tashi tafsirin wannan aya abinda na fara daidai Allah ta'ala hada ma aladan baki daya wanda ne kuskure Allah ta'ala ya yi ya ne wannan baki daya Allah ta'ala ya tafi ga abin da ya samu daga cikin hakkin yanzu ake gaya mun a gaci mun zai magana a akan asusun larabi amma ni ma dai an gaya mun wani sako akwai wani bawan Allah ya ba da kuɗi naira dubu goma muna roƙon Allah ta'ala ya saka mishi da alkhairi ya ƙara wa rayuwarsa da dukiyarsa albarka yau ba sai na ce komai ba gaci mun zai magana

kamar yadda za ku iya wata kawo da ke cewa kawo na rayu to ana ma'ana da ta so ya kawo da wani abu da sun ne wani ma da ke gare da wani ce da ne a cikin na abin gobe a wani ma da ke kuma da ne na yi zan wani ya tambaya kan samu da kuma tambaya kan wani kasar a cikin ya ba da rani mu kullum ne shi wani abin sai kuka da kamar yanzu ma zai shiga suke ta fara wani yake don Allah kai ma a yaba babba ba kai wani abu ba amma mutane da yaba ba bai iya ba wani yaki ma da yari ya zama kan da yaba ba su mutu da yaba ba mutane da masu kai ta ɗaya nuna da ta ba a cikin wanda wanda ne da ba a yi da wani kuma ne ko wani yaki ba na nan ba misali kama ba ya sallah amma ne kana sallah bai ko yi don bai a ce da riba kana ce da riba har yana kai na kai na har yanzu ya saba da yi malam ne matsayin wannan abin da da kuma ga a ibada irin wadariya akwai ibada da aka fara ta dariya karshen ta kuma ne ya yi tsawo akwai kuma wadda ake fara ta da ikhlasi karshen ta an samu riya ina ka samu riya to hukuncin waɗannan ibadu guda biyu malamai sun yi magana akan aikin akwai aikin da farkon da yake da alaƙa da ƙarshe akwai aikin da farkon ka ba shi da alaƙa da ƙarshe aikin da farkon da yake da alaƙa da ƙarshe idan aka samu ikhlasi a farko ƙarshe aka samu riya ya wuce gaba daya idan aka samu niyya a farko ƙarshe aka samu ikhlasi ya wuce gaba daya misali mai sallah farkon da yana da alaƙa da ƙarshe ka fara yin sallah ta kala a farko ta isha a biyu raka'a biyu ka ce sai wani ya zo je ka gyara ta fiye da raka'a biyu farko ba za a ce wannan biyu ce sana'a da ta da kama ina fata a fahimta amma aikin da farkon shi ba shi da alaka da ƙarshe idan an samu wani tsofa ne na riya a ƙarshensa ko a farkon sa ba ya lalata wannan aikin misali kai ne ka samu kuɗi naira dubu ɗaya kai canji naira ɗari ɗari za ka ba da sadaka a goma ka fara bayar da wannan sadaka mutum ɗaya mutum biyu mutum biyar yadda islami mutum shida mutum bakwai kana zuwa kan nan kafa sun jika da wani mutum kawai suke ga a ranka kai ma ka da ma bari a wani nan zai a ranka bakwai din da kai na farko kana da lalatu da kai su kai hukun da ke na karshe ba ka da lalatu da kai islami haka inda ake farkon ne za ka fara da yaya. daga baya ka ci dan me ma za ka yi wani ya fadi dan ka fadi wani dan me za ka yi wani ya fada ai da da za ka nema a wajen Allah sai ka gyara niyyarka ka ci gaba da yi dan Allah to wannan na farko ba shi da kyau na karshe kuma yana da ina fata ka yi bayan da Ramadan ko ko da a ce ba ka da wani nasi da za ka ce haramun ne ina tunanin babu karamar asara da ta wuce a irin wannan lokacin mutum yana kuma kuma kuma ya fara lokacin da ya kamata ka ribar da da karatu wa ayo ka ribar da ka ka ribar da ayyuka alkhairi neman gafara salatin alaji ka ribar da ka da kwado ina da wani asarar da wasu wani daga shi kansa constitution idan kuɗi aka sa ya zama shafi ya zama haram misali ana iya cewa ga kofi an siya za a za a sa kin guda kafa kowane kin za su lada ka saura a fahimta kowane da su tashi na sauka a zuwa mara foundation wani ya zama tashi haramun ne amma idan ya zama da ba kuɗi za a saba laifi wani ne ya biyo kotun da kansa ya zo ya sa shi a kan free free of charge ba wanda zai ba da kotu to shi ne ma'anar su ce wannan ba ta taɓa ne ba amma sun yi babbar asara ta lokacin su kuma sai Allah ya tambaye su wannan lokacin da suka je suka ba na da'awar ba na ba العنصرية ولا التغيير الذي أخبره بالإسلام يأتي بتعليم الدين وعلى الله تعالى قبلاتي الله تعالى وعلم الله تعالى بالدوم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته